studio Fondation Hirondelle Niger. sacha Hausa studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. A yau da sai ma'aikatan kamfanin Move Niger sun tada jijiyoyin wuya ta wani zaman dirshin da suka yi suna tilasawa ne a kyautata musu yanayin rayuwarsu da kuma na aiki. Ana jajibir ɗin sallar layya farashin kayayyaki sai hawa-hawa suke kayan yajin ɗanɗano farashinsu ya ta hawa. Yaya ake tattarawa da kulawa da albarkatun jihohi da na ƙananan hukumomi? Za ku ji amsar da Adamu Umaru shararren masani ga batutuwan tsarin rarrabe-rarraben ƙasa a shafin rahoton musamman. masauraro barkamu da yau alhamis 30 ga watan yuli 2020 gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarun bayan yajin aiki na sa'o'i 48 makon da ya shuɗe ma'aikatan kamfanin move niger yau da sai sun gudanar da wani zaman dirshin a gaban harabar kamfanin domin tilasa samun wato kyakkyawan yanayin rayuwarsu da na aiki a dalilin wannan fitar sun wallafa wata sanarwa da Isa Bature Maryama wakiliyar ma'aikatan na Move Niger ta karanta. sabilin wannan yajin aiki wanga satin mu sun kiraye mu mun tantamna mai bamu samu wata shawara ta kirki ba saboda abu su kamun wata amsa ba wadda ta cancanta sabilin shi ne muka fara wanga yajin aiki kuma na wanda ya fara a wanga rana matsaloli shine cikin kwandishon da muke ciki na aiki wanda ba su cancanta ba wanda a yau rayuwa ta yi wahala to mu ma'aikatan move niger yau shekara wajen goma sha shida kana iya ɗaukan ma'aikaci na move niger wanda sai ya samu shekara takwas shekara bakwai wanda ko dala bata karu ba a bisan albashin shi shine wannan muka ce bai cancanta ba ɗaya daga cikin ma'aikatan na move niger kenan ya fasarta wato bayanin da isa bature maryama ta yi kuma ku rike da cewa a wajen harabar ta move niger shugabannin ba su buƙaci yin wani bayani ba ga studio kalangu amma sun ce su kam ba su taɓa katse tattaunawar ba. Lokutan sallah wata dama ce ga 'yan kasuwa na halba farashin kayayyakin amfano na gyaran ɗanɗano a sallar layya farashin ya jujjuka ne suka yi tashin gwamnan zabi inda tiyar tonka kudinta ya lumka salamatu kadiri ta rawaita muna rahoto a kai maman ada mai rahoton ya kumsa A Nijar akwai matukar wuya a taɓo batun sallar layya ba tare da maganar muhimmin jantonka da kake ba da ake amfani da shi a ranar sallah na farko ga maza wajen gashi kuma washe gari wajen mata domin barbaɗa shi kan soyayyen nama. Dalili a wannan jajibirin sallah mutane da dama suke mai da hankali sosai ga wannan kayan haɗi. Madan Zakari Rabi da muka haɗu da ita a kasuwa na Allah wadai game da hauhawar farashin. Farashin tanka ya ƙaru abinda muke saye a dala tamanin yanzu da safen nan kuma wai a ce muna ɗari uku ko fiye da haka babban lura ma da na yi shine wa'annan tankan kala-kala ne wai kuma kuɗin su ɗaya alhali a da mai kyan ganin shine ake samu a dala tamanin ko sama da haka. A cewar Sufiyanu mai sai da yaji a kasuwar Rampuwan Harubanda farashin tanka ya tsaya yadda yake kuma wannan duk da shigowar sauran nau'o'in kayan yaji. Tonkan muna ɗaukowa na Najeriya da na wajen Malbil wani lokaci har na wajen burkina faso buhun tanka akwai masu kananan 'ya'ya akwai kuma masu manya kanana ƙanana ana sayar da shi jika talatin wancan kuma jika ishirin da biyu muna sayar da rabin tiya dala ɗari ɗari da ishirin, haka ne muke sayarwa ba mu ƙara duk da farashin sa tonka na zama wani tauraron ya ci, da dole sai an dama da shi a sallar layya amma kuma sai a rika tsantsan wajen ɗanɗana shi a gaida maman ada da fasara Biyo bayan malalar ruwan sama kama da bakin kwarya a cikin yankin Abzin ranar Talata kwarin Talwa a jiya ya ma hanyar Agadas Arlit Babakere motoci da fasinja da suka fito daga Agadas zuwa Arlit kwarin ya tare su bari mu saurari ra'ayin wasu daga cikinsu. Ƙarya hudu nan da zo nan bambam TV. Ga nan hanyar zuwa wani ya kasa daidaita ma bare mu wuce. Hanya ce ta yi bloke babu hanya ruwa ya cire hanya. Fuskanci matsala tunda yana ga kusa hanyar mu samu abincin da zamu karya. Wallahi Arliti zan ta wurin iyalina. Tunda safe muke nan ƙarya hudu da wani abu. Ga yunwa ga kishirwa. Kuma mu rasa yadda za mu yi mota mu ban mu da ƙarhin da za mu biya a huda mana ita. Kani da Allah mu 'yan Nijar muna shan wahala. Duk shekara wanga wuri in ya zo sai an sha wahala mutane. Sai su wuni su kwana babu halin wucewa. Yana a wada magabata da Allah su taimake mu wanga wuri tun damuna bata zo ba a gyara shi. Eh, mu kama ba 'yan ƙasa haba haba arlit zani zabi ne nake kaiwa wallahi amma dohe mutuwa masu kiyaye asara muke ta yi wallahi la babu daɗi babu hanya ruwa ta riya da son samu ne gwamnati ta gyara mana hanyar nan saboda mu yan muhuta ne yau da goben Allah A wani fannin kuma rahoton watan Yuni 2020 da harabar Ocha Nijar ta wallafa tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na kai ɗaukin agaji ya bayyana cewar karkarar iyakoki uku Nijar Mali Burkina Faso ta fuskanci wata girgizar ta fannin tsaro gungun 'yan ta'adda ɗauke da makamai da jami'an tsaro ke ragargazawa sun ruɗe sun rasa abin da za su yi 'yan ta'addan sun rasa inda za su shiga sai dai kuma sun farma al'ummomin wasu garuruwa na jihar tilabiri a wani fannin kuma an soma ganin wasu miyagun tabiyoyin barazana da ake kaiwa masu kai ɗauki agaji ga al'ummomin jihar lamarin da ya kawo sassaucin taimakon da suke yi a rawaitar rahoton guda. Komawar shiga makaranta mai zuwa a garin Zandar za ta shiga uku dalilin kuma shine ja'in ja da ya shiga tsakanin babbar meri ta zandar da sandika-sandika na ilimantarwa a kan batun hilin nan na aisata kwando da meri ɗin ta baiwa wasu mutane da har ma sun soma gini a ciki gali dauda babban sakatarin kungiyar sandika reshen zandar ya ma mustapha mamman sani ƙarin bayani insha Allah wannan afir nan da lokaci kalilan za ta ji hannun masu shara kuma sai mu jira mu ga wani muku za ta bada amma mu dai ko kan shari'a ta yi ko kowa mu harinta ne su suna kama an shiga ba kansu ne kama da wannan suka lokacin da yake fama ya gaice muna muna gociya saboda mu a ƙa'id hanyoyin da aka ɗora na gamon ba shi wani muka so ya kamata a samu da wasu wakilai shaida na abin da zai furta tun da mutane sun sa furta magana kuma halin suka cika kenan kaga mu mun Allah ya gura mu laya baɗi tunda kaga abun ya shiga sandika duka ya shiga santaral kenan ganin muke komiya ga mu wanda mu kwatanta karhin kuma insha Allah tare tana kama mu muna kwanta karhin mu wannan gidajen ma ga lokacin nan ko mu ko shi gwamnati wane ne zai kama ya doka akan wannan maganar da wakilinmu ya tuntubi magajin birnin garin Zandar ya dau alkawalin bada ra'ayinsa a kan batun mako mai zuwa. Shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu Ajiya ya wa gwamnatinsa takaitaccen garan bawul inda Madam Ataka Zaharatu Abubakar aka naɗa ta minista wakiliya a harabar ministan harakoki da ƙasashen waje hulɗa ƙarfafa danƙon zumunci a nafiyar afirka da kuma kulawa da 'yan ƙasar nijar da ke zamna ƙasashen waje a jiya laraba 29 ga watan yuli babban sakataren gwamnati ya karanta sanarwar bisa kafar talabijin ta ƙasa tele sahel gurbin wato madam lamido salamatu bala goje ne goga ne ta maye mayan tituna biyar na birnin yame fano solar ke haska su a cewar daraktan kula da lantarki kuma a yau yawancin wa'annan titunan basa da lantarki wannan fano solar dai sun fuskanci halayen sace-sace ne da kuma yanayin haɗura a bayanin daraktan dudu mamudu ya yi ƙarin bayani kamar haka Amfani da makamashin zafin rana abu ne da ake alfahari da shi a nan Nijar. Amma sai dai matsalar da ke akwai ya kamata a baiwa ƙwararru wannan aikin. Saboda ba zai yi ba a saka kaya da ya kamata su yi shekaru biyar amma cikin shekaru biyu duka su lalace. Sana'a ɗaya bangare akwai matsalar masu lalata wannan makamashin hasken ranar. Wanda idan kuka bi hanyar nan ta bulebata nemo an lalata kayayyakin wanda da kaushu ne aka ta harbe su. wasu kuma an sace baturinsu ni na ganin ana iya sake baturorin saboda akwai makamashin hasken rana da ake iya amfani da baturin shi har tsawon shekaru goma maimakon a sassake duka wannan tsarin ni ina ganin ana iya sake makamashin zai fi sauki maimakon wutar lantarki da kullum sai an biya wutar Yanzu kuma bari mu ga yanda yanayin cutar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar a ranar jiya. A bayanin sakamakon gwaje-gwajen da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta yi a jiya, halayen kamuwa da cutar biyu aka samu a ƙasar Nijar cikin mutum 87 da aka wa gwaji ranar 29 ga watan Yuli. Halin kamuwa guda daga ƙasar waje aka shigo da shi guda kuma daga Zandar. A jimilce mutum dubu goma da biyar da saba'in da uku aka wa gwaji. Dubu da ɗari da talatin da hudu aka tabbatar sun kamu, sittin da tara sun mutu, 37 na cikin jinya kuma mutum 28 sun warke a rawaitar majiyar guda. Barka ɗan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai kan gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Ɗan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. kada a shagala da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman a ƙasar nijar tsarin rarrabe-rarraben ƙasa da aka dankawa al'ummomin jiha da na garuruwan yanci da na garuruwa yancin cin gishin kansu ta hanyar haraji da lanho su da kansu ne ke tsara fasalin ci gaban karkararsu yaya suke kulawar da yanda suke tattara shigar kudaden olivier asogbabi ya firanta da amadu umaru shugaban lab wato laboratoire citoyen na accountability lab ga zubin firanta su A Nijar akwai shugabannin yankuna biyu, da'ira magajin gari yake kula da ita da kuma mashawarta na da'ira, sannan kuma da yanki wanda shugaban majalisar mashawarta na jiha yake kula da ita. Adamu Umaru shugaban kungiya mai suna Accountability Lab ya bayani. Da farko dai ya zama tilas 'yan ƙasa su fahimci cewa su ne ya kamata su ɗauki nauyin yankunan su a yau. Haka na nufin albarkatun yankin sun kumshi lanhu da haraji. Idan na ɗauki misalin harajin hanya a wasu wurare hamsin ne a shekara a wasu wuraren kuma jika guda ne ya danganta da matsayin karamar hukuma bayan haka akwai waɗansu harashi da kenan. waɗanda doka ta amince da su sannan kuma akwai wasu albarkatu da Allah ya huwa cewa yanki kuma yake da dama amfani da su ta waɗanne hanyoyi ne shugabannin yanki suke tattara kuɗaɗen shigarwa kun san a ƙananan hukumomi akwai abin da ake kira PDC fasalin ci gaban karamar hukuma wanda yake kayyade ayyukan ci gaba na karamar hukuma shi wani kundi ne da ake tanadawa domin a yi aiki da shi tsawon shekaru biyar, kuma ya kamata a kirkira shi a yau ta la'akari da fasalin ci gaban jiha da majalisar shawara ta jiha ke samarwa, wanda shi kuma yana da nasaba da siyasar ƙasa da ake kira fasalin ci gaban tattalin arziki da na al'umma. Kenan idan aka dubi waɗannan ɓangarori na kundin daga siyasar ƙasa ne kowace karamar hukuma ke neman samar da fasalin siyasar ci gabanta tare da yin la'akari da bukatu da burin al'ummarta. Baccin fasalin ci gaban karamar hukuma akwai fasalin saka hannun jari na shekara-shekara shekara wannan kuma kamar kasafin kuɗin kasa ne wannan kasafin ne kuma ke kayyade kudaden da karamar hukuma za ta tattara da kuma yadda za ta tattara su tare da mutunta ka'idodi da dokokin da ake aiki da su a Nijar a game da ƙwarya-ƙwaryar 'yancin ƙananan hukumomi. Wace rawa ce da nauyi ya taya ga zababbu wakilan al'umma ta hanyar tattarawa da kuma tafiyar da waɗannan kuɗaɗen? Idan ana maganar siyasar ci gaban yanki ana nufin al'ummomi hukumomi su iya zaben wani ko waɗanda suka amince da su su tafiyar da arzikinsu saboda su gudanar da siyasar su ta ci gaba tare da damawa da al'umma ko ta fuskar sau da kafa ko tallafawa ko kuma wajen ganin an yi nasara a game da ayyukan ci gaba. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Arlit Malam Mamman gunke ku sallama a ci gaba da sauraron su studio Kalangu kuma a yi sallah lafiya Allah ya kaɗi ibada mu huta lafiya.